Masu Maskaluna barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin namu. Insha Allah a labaran namu na yau za mu fara lekawa ne kasar Bangladesh. Mun jima ba mu leka kasar ba. Har yanzu dai hamburger prime minister kasar Shaka Sina na tsaka mai wuya. Al'umma kasar da gwamnatin kasar ta rukun na Allah Allah su ga an kamo ta da kasar India an dawo ita Bangladesh domin yanke mata hukunci bisa laifuffukan da suke zarginta da shi a ciki har da na son kiyashi. To kafin dai ku cikakken labarin ga wasu kanin labaran. Kasar Saudiya ta sake janyo abin magana a duniyar musulmi bayan da ta gudanar da wani biki na nuna kayan sa'a da ake kira da fashion show a turanci. domin mata da maza sun cakuɗa wannan guri da kuma irin shigar da matan laraba suka yi a wurin shugaban kasar amurka joe biden ya baiwa kasar ukraine damar kai hare-hare da makamansu masu dogon zango kan rasha wanda wasu ke ganin cewa kamar ya fara yakin duniya na uku ne kazalika za ku cewa wani katafarin dutse ya rushe a kasar jamhuriyar demokradiyyar congo an samu tarin kwafa a cikinsa al'umma kasar sun gargaɗi kasashen yamma da kadda suke zo da wata dabara domin ɗibar wannan kwafa labaran zamtatuna akai kenan a cikin shirin namu na yau Shugaban gwamnatin rukun ƙwarya na Bangladesh Muhammad Yunus ya yi wa kasar ƙasar wasu alƙawura, ya alƙawarin gudanar da sabon zaɓe, ya alƙawarin yin sauye-sauye da dama a ƙasar, sannan ya fara wani kamfen na kwamaso shakka ne daga India a dawo da ita Bangladesh. Ya ce nan ba da jima ba zai tura wannan bukata zuwa gwamnatin India. Julai August. Matakin da muka ɗauka na yin adalci dangane da kisan gillar watan Agusta da watan Yuli yana tafiya yadda ake so ana samun ci gaba. Za mu tura buƙatar dawo da hambararriya sha kasina daga India. mu ya wuce warware kisan kiyashin watan Yuli da Agusta. Za mu tabbatar da cewa an yi adalci kan duk wani abu mara kyau da ya faru a tsakanin shekaru goma sha biyar da suka gabata. bayan wannan jawabi da muhammad yunus ya matasan kasar sun kara fitowa kwansa da su kan titunan babban birnin kasar taka gwamnatin rukun kuriya ta kasar ta zargi jami'an gwamnati sama da goma sha biyu da hada da tsofaffin ministoci goma sha ɗaya alkali guda da tsohon sakataren gwamnatin kasar da laifin baiwa gwamnatin shakka sina damar yin kisan kiyashi bayan nan kuma an bai masu bincike wata guda kacal da su kammala bincike kan shakka sina an ci ya zama wajibi su gabatar da bayanai a ranar 17 ga watan disamba da zamu shiga wannan ya fito daga bakin kotun saurara kararraki ta ƙasa da ƙasa a bangladesh kotun da ita shaka sinan ta kafa shekaru da dama da suka gabata domin yin bincike akan kisan kiyashin shekarar 1971 lokacin da ƙasar bangladesh din ta kwaci yancinta da gurin pakistan a yau kuma wannan kotu ita ke bincike kan shaka sina ta kaddamar da binciken laifukan kisan kiyashi har kala uku kan hasina idan suka kammala wannan bincike suka gabatar da cikakkun shaidun cewa hambararriyar prime minister ta aikata laifukan da ake zarginta da shi ana sa cewa a wannan lokaci ne gwamnatin rukun ƙasar za ta gabatar da buƙatar kwamso hasinan gwamnatin India domin a dawo da ita Bangladesh a yanke mata hukunci daidai da laifukan da ta aikata. Bugu da ƙari gwamnatin rukunkunan ta Bangladesh na duba wasu hanyoyin na kwamiso hasina daga India wanda ya kama kan ita kanta gwamnatin India. A zahiri dai akwai iya zurfin ruwan da aboki zai iya shiga domin ceto tsohon abokinsa. Gwamnatin Bangladesh ta ce ya zama wajibi New Delhi ta gaggauta yanke shawara kan wannan batu. Haka shin gwamnatin India za ta saurari kiran da gwamnatin Bangladesh take na a amiko mata shaka na Bangladesh ko kaka. Ni dalilai ta nuna cewa shugaban gwamnatin rukun kwari na Bangladesh Muhammad Yunus ba zaɓa sa aka yi ba, don haka har yanzu bai zama cikakken shugaban ƙasa ba tukunna, duk da cewa ya alƙawarin gudanar da sabon zaɓe ya ƙi sanya rana. Ba ni da tabbaci kan adadin sauye-sauye da zami, amma na yi muku alƙawari idan kuka ba mu dama za mu gabatar muku da wasu sauye-sauye na dole, sannan za mu zarce zuwa zaɓe da dukkan muke bukata. ina kira da ku ƙara hakuri har zuwa wannan lokaci muna son ƙirƙirar wani irin sabon tsarin zaɓe mai ƙarfi da zai kasance na tsawon shekaru ana bin sa zai ceto ƙasarmu mu daga rikicin siyasa da ake yi a duk shekara domin tabbatar da hakan ina neman ku ku bani lokaci An zaɓi Muhammad Yunus ne domin ya daidaita al'amura bayan kifar da gwamnatin shakasina yanzu kuma shi da kansa yake cewa bai san iya sauye-sauyen da zai ba kasar tukunna rahotanni sun bayyana cewa a maimakon ya samar da gwamnatin demokuraɗiyya domin mai da bangladesh kan hanya ya mai da hankalinsa kan biyan waɗanda suka rasa rayukansu a lokacin zanga-zangar kifar da gwamnatin sha kasina diya ya ce za a biya taka dubu talatin talatin dala dubu ga duk wanda ya rasa ɗan uwansa a lokacin wannan zanga-zanga batun zaɓe kuma ya buƙaci al'umma ƙasar su ƙara haƙuri domin ya ce zai iya ci gaba da jagorantar gwamnatin ruwan ƙwarya har na tsawon shekaru hudu shi da kansa ya furta wannan yayin da manema labarai ke hira da shi sai dai alamu sun nuna cewa jam'iyyar siyasa a kasar ba su da niyyar amincewa da wannan mataki na shi jam'iyyu irin sa PNP babbar jam'iyyar siyasa a kasar bayan jam'iyyar Sheikh Hasina wadda a yanzu aka soke jam'iyyar ta BNP ta nuna cewa ita ba za ta iya jira ba na tsawon shekaru hudu Mambobin jam'iyyar na BNP sun soki Muhammad Yunus kan kin faɗin lokacin da ya kamata a samar da cikakken gwamnati a ƙasar. Suna so ya faɗi ranar da za a gudanar da zaɓe, kuma sun ce ba za su iya jiran na sama da shekara guda ba. Har barazana suka yi na kaddamar da zanga-zanga idan har yaƙi, wanda duka hakan ya nuna wa duniya cewa tsakanin ƙasar Bangladesh da zaman lafiya akwai tazara sosai. kasan na iya fuskantar tashe-tashen hankula da dama a nan gaba ta gwamnatin india ta damu da hakan new delhi ta ce duk da rikice-rikicen da kasar bangladesh take fuskanta alaka tsakanin su nan yadda take babu abin da ya sauya gabaki da wani al'amari ya nuna irin babban matsalar da ke tattare da mulki idan aka dauko mutum aka bashi shugabanci musamman ma na kasa daɗi gare shi ba kowa bane yake so ya mika wannan mulki cikin sauki muhammad yunus zaɓarsa suka saboda sun ga cewa shine na kwarai a cikin su ya cancanta a yanzu kuma alamu sun nuna cewa daɗin mulkin na son sauya masa tunani zan ci gaba bibiyar al'amura a kasar tare zuwa in sanar da ku duk halin da ake ciki yanzu kuma Bram Lake a kasar Saudiya a hankali a hankali kasar mai tsarki na ta cusa kanta cikin zamani a shekaru da dama da suka gabata dai mata na da irin shigar da za su ta addinin musulunci ba a cakuduwa mata da maza a guri daya ba a waƙe-waƙe da raye irin na zamani kai hatta tukin mota mata ba sa yi a tsakanin 'yan shekarun nan kuma masarautar ta fara fuskantar sauyi bayan zuwan yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ko kuma ku kira shi da MBS. kasar na ta sauya fasalanta da kasa mai tsauraran dokokin addinin musulunci zuwa ƙasa mai kamanceceniya da kasashen nasara. A makon da ya gabata kasar ta shirya wani wasa ko kuma in ce taro da suka kira da fashion show. Taro ne na nuna kayayyakin sawa na zamani. A gurin taron an nuna tsiraici an gayyato fitattun mawaka da kasashen turai wanda hakan ya kara janyo abin cewa a duniyar musulmi. Ga dai cikakken labarin. A rakashe iya rakashewa a wajen wannan taro. An nuna kaya iri-iri fitattun mawaka da kasashen yammacin duniya sun yi wasa a gurin. kamar su Jennifer Lopez, Camila Cabello da Celine Dion. Gabaki da hakan bai jawo magana ba, abinda aka mai da hankali akai shine inda aka yi wannan taro, babban birnin ƙasar Saudiya Riyadh. Na tsawon shekaru Saudiya ta kasance da tsauraran manufofi na addinin Musulunci. Samun ɗanyen man da aka yi a ƙasar a shekarar takwas, yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sauya goben ƙasar, ya mai da ita wani katafaren gida na kasuwanci. Amma duk da irin arzikin da Allah ya ba su masarautar ta kasance da al'adunta da manufofinta na addinin Musulunci. Duba da cewa a nan ne tushen addinin Allah kuma nan ne aka haifi fiyayyen halitta a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakan ya shafi duk wani bangare na rayuwa a Saudiya kama daga tsarin shari'a da rayuwarsa ta yau da kullum har zuwa shekarar 2010 goma sha takwas mata ba sa iya tuka mota a ƙasar. Amma ƙarni na ashirin da ɗaya ya taho da guguwar sauyi ga masarautar. Harkashin shugabancin ɗan zamani Yarima mai jiran gado na kasar Muhammad bin Salman ko kuma ku kira shi da MBS. A ƙarshen shugabancin nasa ƙasar ta ƙaddamar da wani shiri da suka sanya wa suna da Vision 2030. Babban shirin ya ƙunshi karkatar da tattalin arzikin ƙasar daga rage dogaro da danyen man fetur tare da mai da ƙasar ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da ke bin zamani. Sauya fasalin yadda duniya ke kallon ƙasar Saudiya ila ma mafi muhimmanci da ita kanta masarautar ke kallon kanta. Taruka irin na wannan fashin show ɗin da aka yana ɗaya daga cikin misalan. Masarautar na rungumar yayi da zamani, rakashewa wasanni da kaɗe-kaɗe da raye duk don nuna wa duniya sabon masarautar Saudiya, wacce ta ƙosa ta fara karɓar bakuncin mutane da ƙasashe a faɗin duniya. sai dai wannan sauyi da kasar ke nema ba ta kowane bangare ba ne tsarin shari'a sai yana nan yadda yake yana nan kan tsarin addinin musulunci da wasu kasashen ke kallo a matsayin mafi tsauri a cewar rahoton a shekarar 2024 masarautar ta kashe mutane 101 wanda ya fi adadin da aka kashe a shekarar 2022 da shekarar 2023 idan haka haɗe su ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun soke saudiya bisa yadda take amfani da hukuncin kisa akai-akai wanda a cewar ƙungiyoyin yawancin waɗanda ake kashewa ma'aikata ne da suke zuwa ƙasar aiki da ƙasashen ƙetare kuma ana hana su yancin kalubalantar wannan shari'a. Da haka a yayin da masarauti ke ci gaba da rungumar zamani, ƙasar ta kasance mai zafi musamman ga mutane da suke aikatawa a ƙasar. Hukuncin kisan da ake yankewa mutane akai-akai kamar tuni ne ga duniya na cewa masu yawon bude ido da sanannu a duniya ne ƙasar take faran-faran. ga bakin haure kuma masu aiki a kasar kasar hadari ce wanda ke nuna mana cewa duk da sauyin da masarautar ke nema dokokin ta nan yadda suke kalilan ne kawai suka sauya duk a lokaci guda a yayin da MBS ke jin ragamar kasar zuwa duniya alfasha yawancin al'ummar musulmi suna matukar adawa da hakan a matsayin kasar na abin koyi ga sauran kasashen musulmi sai dai alamu sun nuna cewa hakan kwata-kwata baya damun yarimai ya mayar da hankalinsa wajen cimma abin da ya sa a gaba wato zamanantar da masarautar saudiya Kasar Amurka ta ɗage iyakar da ta yi wa ƙasar Ukraine a fannin amfani da rokokinta masu dogon zango kan Rasha, wanda hakan zai baiwa Kiev damar kai hare-hare kai tsaye cikin ƙwaryen Moscow a karin farko, wanda da shawara ce da shugaban ƙasar Amurka mai fita Joe Biden yanke a yayin da rage masa 'yan makonni ya kauce a matsayin shugaban ƙasar. Waɗannan rokoki masu dogon zango na Amurka ana kiransa da A-tanks, wanda wani mutum mai suna Lockheed Martin ya kera, suna tafiyar nisan kilomita 300, kuma za su iya kai hare-hare kan hanyoyin samar da kayayyaki ga Rasha. kayayyaki irin sa kayan su na sojan makamai kenan da su kansa sojojin da aka jibge akan yankunan da suke iyaka da Ukraine kamar su kaska. Matakin na Joe Biden ya biyo bukatar da shugaban kasar na Ukraine Vladimir Zelensky ke yi, nasarorin da Rasha ke yi a filin daga da kuma kasancewa sojin Koriya ta Arewa a filin dagar su akalla dubu goma sha biyu da fitin ya jibge a yankin kaska. Sojin Ukraine da ke zaune a yankin sun nuna cewa suna bukatar gautattun makamai domin cin galaba akan dakarun sojan Rasha a yankin na Kask. Bugu da ƙari da alama wannan mataki na Biden zai samo wa Ukraine din wata dama ta musamman a tattauna zaman lafiya da ke kan hanya musamman ma kamar yadda zababben shugaban ƙasar Donald Trump ya bayyana cewa zai kawo ƙarshen wannan yaƙi cikin gaggawa da zarar an rantsar da shi. Inda ake ganin cewa Trump din na iya tilasta wa Ukraine ta haƙura da wasu ta da Rasha ta kwace a musayar samun zaman lafiya. A cewar rahoton Biden ya yi hakan ne domin samuwa Ukraine din wani abin dogaro a tattaunawar tasu. Talaka matakin na Biden ya sake dagula al'amura tsakanin Amurka da Rasha. Jami'an fadar shugaban ƙasar rasha kremlin sun yi gargadin irin illar da ka iya haifarwa dmitry peskov kakakin fadar ta kremlin ya ce amurka ta sake bulbula wannan rikicin man fetur uwa uba kuma ta shiga rikicin kai tsaye haka wata amurkar dokokin kasar ta rasha maria Butina da wasu jami'an gwamnatin kasar sun ce hakan na iya rikidewa zuwa babban rikici a duniya tare da yin gargadin illar yakin duniya na uku hakika matakin na amurka zai illa matuka ga rasha kama daga ababen more raye su makamai da sojoji wanda hakan babbar barazana ce ga duniya ba ma iya ukraine ba domin ana sa ran cewa martanin rashin zai yi tsanani kamar yadda a baya shugaban kasar rasha vladimir putin ya gargaɗi kasashen yamma da kada su sake su bari ukraine ta yi amfani da makamansu wajen kai musu hari moscow na iya ɗaukar matakai kamar su na farko bunƙasa yawan ta na biyu ka kadoron amurka hari na uku faɗaɗa yakin na hudu matakan diplomasiya da tallan arziki kamar su haɗa kai da china rasha koriya ta arewa da sauran ƙawayenta domin daidaita goyon bayan da kasashen yamma suke wa Ukraine na biyar wanda shine na karshe barazanar amfani da makamin nukiliya tun da tun a mataki na hudu yakin duniya na uku ya fara. Sama kan wannan shawara ta Joe Biden ta dagula shirin gwamnatin Trump din wadda ke da aniyar kawo ƙarshen wannan yaki. Yayin da Trump ke bayyana aniyarsa na kawo karshen wannan rikici. Karo tsananin rikicin da kuma samar da nagartattun makamai a yakin na iya rage amincewa bangaren biyu musamman ma Rasha. Bugu da ƙari su irin su Faransa, Jamus da Burtaniya da ke ci gaba da samar da makamai ga Ukraine din. Wanda ya sha bamban da ra'ayin da Trump ke da shi na na iya fusata Moscow. Matakin na Biden kuma ya samu da tambayoyi masu yawan gaske dangane da dabarun Amurka a wannan yaƙi. Ko shakka babu damar amfani da makamansu masu dongon zango da Biden in ya baiwa Ukraine na iya ba su ƙwarin gwiwa amma na takaitaccen lokaci. Kuma hakan na iya tura ke zuwa yankunan Moscow masu haɗari da ba sa taɓo. A yayin da ita Rashin ke ci gaba da aman wuta mafi girma kan Ukraine ɗin, wanda duka hakan aje a dawo da al'amarin na iya shafar duniya. Allah kyauta. A ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo kuma wani katafaren dutse ya rushe amma a maimakon rushe ta yi musu barna sai ta zo musu da arziki. dutsen da kwanan nan ya rushe ya bayyana tarin kwafa mai yawan gaske an yada fayafen bidiyo da dama a shafukan sada zumunta da ke nuna yayin da dutsen ke rushe da kuma mutane na guduwa da gurin da dutsen ke rushewa al'amarin da ya faru ne a wani gari da ake kira da katanga da aka sani a fannin albarkatun ƙasa ya yi suna sosai a fannin haƙar kwafa na tsawon karnuka a yanzu haka wannan gari shi ke samar da kaso goma cikin ɗari na kwafa a duniya kuma hakan yana bayar da gudunmawa sosai ga tattalin arzikin ƙasar kwafa dai abu ne da ake amfani da shi sosai a duniya ana matukar buƙatarsa ana amfani da shi wajen kera kayayyaki masu amfani da wutar lantarki da gine-gine. Dama dai tuni kasar Congo ta kasance ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu samar da kwafar a duniya. yanzu kuma wannan al'amari da ya faru na iya sauya masa matsayi a kasuwar tare da samun karin tagomashi mai yawan gaske sai dai al'umma kasar da dama sun nuna su game da cewa wannan al'amari da ya faru yana iya janyo kasashen ƙetare cikin kasar yawancin al'umma kasar sun yada gwanjan abin da ke zukatansu a shafukan sada zumunta wasu na cewa ai tura na can na farin ciki da rushewar wannan dutse wasu kuma sun ce kasashe irin su amurka na gab da kunkwasa a kasar kongon kofa domin tallata 'yancin bil'adama da diflomasiya duk don samun damar ɗibar wannan kwafa kowa dai da irin abin da yake faɗa dangane da yiwuwar shiga kasashen yamma cikin ƙasar domin ɗibar kwafar wasu sun nuna damuwarsu akan yadda ƙasar congo ba ta cin moriya albarkatunta na ƙasa har yanzu ƙasar na cikin matsanancin talauci duk da tarin dukiyar da allah ubangiji ya azurta ta da shi bayan kwafa ƙasar na da arzikin kwalbat zinc zinari silba da dai sauran ire-iren karafa kuma har yanzu kasar ta kasa samun iko akan waɗannan albarkatun ƙasa saboda yakin da kasar ke fuskanta na tsawon lokaci da kuma rikice-rikicen siyasa rautani da dama sun bayyana cewa ayyukan haƙar ma'adanan ƙasa a Congo suna kaiwa ga cin zarafin bil adama da ya haɗa da yin fyaɗe ga 'yan mata da azabtar da ƙananan yara yanzu da al'umma ƙasar na sa ran cewa wannan kwafa da aka samu zai inganta rayuwarsu da makoman ƙasar baki ɗaya Tomas kallo na duka duka da an kawo ƙarshen labaran namu na yau me za ku iya cewa dangane labaran mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin ji ku kar ku manta ku mana follow ku yi like ku share wannan bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa ku ci gaba da bibiyar mu a kullum domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya ni ne na ku ba shi cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a wani shirin namu na gaba Shafin sada zumunta na Vindosta sun yi sabon update akan manhajar su. Kafin ka kalli wannan bidiyon zuwa ƙarshe ka fara zuwa kai updating na manhajar sannan ka dawo ka ci gaba. Yanzu da kuka updating na manhajar za ku gamu da sabbin abubuwa. Na farko dai a duk lokacin da wani ya follow ka ko ya like ko ya ma comment a bidiyon ka za a turo ma sako ko da a ce baka buɗe manhajar ba. Kuma za ka iya duba manually da kanka ta hanyar shiga manhajar taɓa wannan alama ta ƙararrawa wato alama notification ka duba baki da sakon da ka samu. Na biyu yanzu cikin sauki za ku iya ɗora bidiyo ku samu view su samu comment da like. Wanda ba san yadda ake ɗora dora bidiyo ba ku zo ku taba wannan alama ta plus za ku ga post da kun taba za ku je ku ɗora duk irin bidiyon da kuke so sannan akwai wani abu mai matukar muhimmanci da nake so in nuna muku ba kuma bane illa alamar verify wato verification badge yana da matukar amfani na farko idan kana da alamar verify a shafin ka na vendor stack cikin sauri za ka rika samun views domin algorithm su zai rinka tallata maka bidiyon ka kuma yadda kake samun masu kallo haka za ka rinka samun yancin ka na biyu za ka yi ɗora bidiyo ɗaya ɗaya har guda bakwai a rana guda a matsayin ka na mai verify idan baka da verify kuma ba za ka yi dora suka yi hakan ba na uku ba za a ka'idan cewa mabiyanka adadin gifts din za su iya baka ba ko nawa ne za su iya baka idan baka da verify kuma daga naira ɗari ne zuwa naira ɗaya. abu na karshe za ka iya dora bidiyo da tsayin sa ya kai minti uku kamar da muka sani iya bidiyon minti guda ake iya ɗorawa. amma idan kana da baje na verify za ka iya dora bidiyo har na minti uku abun mamakin kuma shine naira dubu biyu kacal ake biya a wata wanda idan kana dora bidiyoyi masu kyau da suke faɗakarwa zaka iya samun sama da hakan a sati a wata ya dai danganta da yake yanzu application din ya fara sabo ne akwai bajika kala biyu blue da orange shi blue din zaka iya siya ko da a ce baka da follower ko guda da naira dubu biyu shi kuma orange din sai kana da followers har guda dubu ashirin sannan shafin sada zumunta na vendor stack dai shine ɗaya tilo kuma na farko a nahiyar afirka da ke biyan content creators din afirka an daɗe ana cutar mu shafukan sada zumunta irin su TikTok, Instagram duk ba sa biyan Afirka. Don haka wannan dama ce a gare mu. Kuma zama za ku sauke wani manhaja akan ku ta hanyar garza zuwa Play Store ko App Store. Sannan kada ku manta ku follow ɗina a can Adbash TV Hausa. Mu jami da ku a Vendor Stack.